Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, a yau ni Zainab Babaji ce zan gabatar muku da shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole a wannan mako ya leƙa wurin hada-hadar saye da sayarwar duwatsu masu daraja da ake sarrafawa ake yin kayan ƙawa da kwalliya na mata da ke tsakiyar birnin Jos. Ga wani dattijo da na tarar ya yi shekaru da dama yana sana'ar sai da waɗannan duwatsu masu tamani. Ka gabatar da kanka wa masu sauraro. Sunana Alhaji Mustapha Shehu. ina sana'ar sai da fashion stone mm, wato kamar duwatsu masu tsada masu muhimmanci na kwalliyar mata kenan yawwa da duwatsu masu tsada irin su safaya tamalin akwamari irin su kwalli da braille da sauransu mm. to amma me ba ku sha'awar shiga wannan sana'a musamman kai ma eh, abin da ya ba mu sha'awa na shiga wannan sana'a saboda sana'a cewa wanda ke taimakon talakawa masu zuwa su haƙa su zo su ci abinci a irin najeriya in babu irin wannan zai wani ma zai iya kwana da yunwa to ka yi bayani kashe-kashe ko kuma daki-daki na irin wayannan duwatsu yaya lissafinsu yake lissafinsu ya danganta da irin great din da ake da shi ma'ana kyansa iya kyansa iya kudinsa wato kamar safaya yana da kala-kala kenan? Eh, safaya yana da kala kamar kashi uku kuma kowanne wannan ina da kuɗi darajar darajarsa ya kai yaya kuke sai da shi wani gram din safaya din mukan sayar da shi dubu biyu kenan koya gram wani mukan sayar da shi dubu ɗaya da ɗari biyar wani dubu ɗaya to su waye masu saye kowane irin mutane masu zuwa daga lagos ibadan bangkok ina ne sukan zo su saya a wurinmu don muna da lasin da muke sayarwa ba ma saya iliga to amma daga ina kuke samun wayannan duwatsun ko daga daji lebura ya je ya yi kokarinsa ya kawo sai ya kawo mana mu saya na san cewa harka ne da ya kamata a ce gwamnati ta dauka ya zuwa yanzu wani tallafi kuka samu daga gwamnati a yanzu dai gwamnati bata ba mu tallafi ba mun tafi musamman daga nan har kaduna an ka zo aka zaɓe mu mu goma da ni da 'yan uwana saboda gwamnati ta tabbatar da mu ya muke an yi mikin da mu aka ce za a kira mu wani har yau ba a kira mu ba a cikin shekara biyu. Duk wannan shekaru tun da dai na ganka tijo ne da dan farin gemu kana ganin kamar duk wannan shekaru ba wani tallafi da gwamnati ta yi musamman a wannan bangare da ke da muhimmanci. Gaskiya babu eh, abin da gwamnati za ta eh, kula da shi ta kula da mutanen har inda na kai dattijan nan ina da lasin nawa. kuma ina kokari in je in saya a gurin laburori saboda in tsira da mutunci na To a masu sauraro a yanzu dai ina a wata kasuwa ne da ake hada-hadar sai da duwatsu masu daraja a nan cikin garin Jos. Ga wani wanda yake so ya yi bayani. Sunanka? Sunana Ali Anta. wadda in ta saboda zuwa antanne aka samun al'anta. Wato antanne inda ake samun waɗannan duwatsu ke? Ake samun shi safaya ba nan ne. To na ga dai ga mutane ana ta hada hadan sai da waɗannan duwatsu ina kuke samun waɗannan duwatsu eh, masu tsada? Duwatsu ana samun su a Antan, ana samun su a jihar Gombe, Bambam, ana samun sa a Taraba, Ngoroje, ana samun sa a Gulde ta jihar Borno shine da ake samun safaya a halin yanzu. To da safaya akwai waɗansu duwatsu yaya za ka kwatanta wato farashinsu ko kuma darajansu zuwa ga farashinsu? Yawwa wannan sana'a mun shige ta muna neman mu samu mai daraja ta ɗayan amma sai mai rabo ne zai same shi. Mu muna fama da lokal ɗin babban eh, kwarai da gaske mm. babban in ya zo ba za a neme mu ba sai masu kuɗi. amma muna samun na taro kwabo wanda muke ciyar da iyalanmu yin menene ma ke amfani da su ana kayan ado irin naku na mata yan kunne abin wuya zobuna da sauran sirrin abin da bature ba zai gaya mana abin da yake da shi ba wannan shine gaskiya mu turawa ne suke duwa a duk inda aka saye shi in aka zagaya ture zai tafi abin kenan iya sanin ka ba inda ake sarrafa shi a nan ƙasa Najeriya ana sarrafawa a nan ma amma ko an sarrafa a nan darajarsa ba ta da inganci in bai je turai ba abin da bature zai sayar maka dala ɗari ɗaya a nan sai a gyara shi a sayar maka dala biyar to kaga ba a samu biyan bukatar ba kenan. To ya zuwa yanzu wani alfanu za a ce ka samu tun da ka fara wannan sana'a shekaru nawa ma ka fara kana wannan sana'a. Yanzu akalla ina da shekara arba'in da fara wannan sana'ar. Kuma alhamdulillahi na yi aure na yi 'ya'ya na yi gida du a cikinta. Amma kuma <laughs> har yanzu dai burin yana nan muna so mu ga <laughs> mun taka bai gama cika ba alhamdulillah to me kake ganin kamar hukumomi ya kamata su yi domin inganta wannan bangare hukumomi sun sha iban mu anan su kai mu Abuja mu ta da mota a bar mu da kura akan za a taimake mu sai mu ga shiru idan a ce gwamnatin suna jin wannan bayani da muke yi wani taimako kake ga kamar kuke bukata muna so gwamnati in ba za ta iya inganta aikin ba ta ba mu jari tunda dukkan grup din kasuwancin najeriya ana ba su jari don su yi kasuwanci ta jama'a masu sauraron mu a yanzu haka ina kasuwar terminus a nan cikin birnin jos kenan inda na shigo wani shago inda ake sai da wato yan kunne da na duwatsu da kuma kayan kwalliya na mata sunanka sunana muhammadu lawal wa'annan duwatsu su ne akwai diamond akwai sapphire akwai su abin akwai su amatas haka ana kai su tura ana yanka ana sa mana abin wuyoyin da su ne muke amfani da su har gol ma ana sa a gol da su. ga sunan na ga 'yan kunne kashi-kashi kamar yanzu wannan mai farfarin nan shi mai sunansa? Wannan sunansa Kostin ne. Duwatsun da ke ciki tupas ne wannan kuma gol ne duwatsun da ke siku diamond ne wato wannan zobe ne na gol. Eh, wannan zobe ne na gol duwatsun diamond ne wannan kuma costin ne dutsen da ke suke rubi ne wannan jan ga wani nan shi ma dai mai haske haske shi kuma mai wannan ma shi ma tupas ne tunda na ga duwatsu daban-daban ne ya farashin su daban-daban ne na akwai wayanda muna sayar da shi dubu goma sha biyar akwai wanda muna sayar da shi dubu ashirin akwai na talatin ma akwai na dubu saba'in ma to amma wayannan muna ba da farashin masu dan sauki muna ba da su dubu bakwai dubu biyar in gol din kina so ma muna da na miliyan ɗaya miliyan biyu zuwa miliyan uku har na miliyan goma muna da shi set ɗaya Amen. Allah ya taimaka Haji Lawali ga wani wanda ya daɗe na san yana wannan sana'a ko za ka gabatar da sunanka? Eh alaikum sunana Musa Abubakar. Wannan sana'a gaskiya na kai shekara 28 ko 30 ina cikin wannan sana'a. kuma wannan sana'a akwai rufin asiri a cikinta. Ya kuke samun wayannan duwatsun? Eh mukan same su yawanci idan sun tono shi daga Najeriya sukan kai Dubai. In an kai Dubai a can ake gyarawa. Idan aka gyara to kayayyakin abun wuya da za mu siya su suke kerawa idan suka kera suka sassa a jikin abin wuyan to mu kuma in mun je siye mun san darajar dutsen mun san daraja abin wuyan abin da aka bamu farashi za mu yi kiyasi da abin wuyan da dutsen mu ga meye mu fitar mu a kai sannan sai mu sassaya. To amma sai a ce kai yanzu kwalliyar mata ya ragu saboda eh, nauyin aljihu ya yi sauki a ce yanzu dai ba a samun kuɗaɗe kana ganin kamar kwastoman ku na zuwa sosai domin sayan wayannan kayayyakin na kwalliya na mata? Eh gaskiya sukan zo su yawanci mukan samu kwastoma Bauchi Abuja Gombe nan su lafiya da sauransu duka suna shigowa samu naka duka suna zuwa kana ga kama ana samun riba ta yadda matasa ko kuma matashi zai ji marmarin shiga eh gaskiya matsaloli wannan daga gefen iyaye ne don inda aka ce mutum matashi ne to ya kamata iyayensa su tashi a tsaye su ga ina ne ya sa gaba me za su taimake shi a kai su yi kokari su ba hijari kuma su assasa niyyarsa to har yanzu na kasuwan terminus inda na tarar da wata ita ma tana sayan yan kunne Suna sunana tabita izan To Tabita wani irin yan kunne kike sawa musamman akwai masu duwatsu din nan ke kina sa irin su ko masu kyalli kyallin nan? To ni dai bana sa irin mai duwatsu ba ni na sa kanana dai masu kyalli kyalli. domin shi ne na fi so don bai da nauyi kuma ya yi kanana shi yasa ina son su wato amma dai kina sa masu kyallin nan da ake yin su da duwatsu masu tsada din nan eh ina son su to ya farashin su da kike saya to dai suna nan dai bisa bisa kuma yana eh, nan tare da kudi daban-daban akwai mai karmin kudi akwai mai kudi da yawa so ni dai wanda ina iya in siya dai ina siya kamar irin na 2000 ko 25 hajiya ina sunanki sunana sa'adatu ke wani irin yan kuni ke sawa ni na fi son kamar dai silver haka shi mm-hmm. nake sawa mm. kin ga kamar irin wayannan masu duwatsu masu haske duk kina sayan irin su eh to ina sai amma ba wai sosai ba wai wannan bana cika son irin shi mm-hmm. saboda me baki son kawai ra'ayina ne shi yasa ba kya yan mata kowa yana so kawai ra'ayina ne yasa ba na son abu mai mm. kyalli da yawa to jama'a masu sauraron mu a nan shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Maryam Dauda, ni Zainab Babaji nake cewa sai wani karan in Allah ya sada mu, mu huta lafiya.